أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا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 هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار دوا يا ماتا هو يا الأمة don ba ku ba gida in sun yawa gida ya yi yana. ina karanta mana gaisuwa ta musulun ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba kowace rana da cikin waɗannan kwanaki masu albarka mukan haɗu wannan majalisi mu karanta alkur'ani mai girma mu fassara gurgudan abin da Allah ya sanar da mu ku yau ma wannan rana mai albarka a ranar juma'a sha bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau shidda ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam mai sama shekara ta da ashirin 2026 Allah ya sake haɗa wannan mahaɗa da barka. muna roƙon Allah ke muna jagora zai da kuma gani tare da ni akwai dangaren ɗalibari ya mayaya abubakar argungu wanda za mu gudanar da wannan karatun tare da shi akwai social media da ke taimakawa wajen yada wannan karatu jirginar zuwa ga yan agajin mu maza da yan agajin mu mata kokarin da suke Allah ya gani musu jirgina da ban biya zuwa ga yan kwalitin wannan tafsiri irin kokarin da suke yi Allah ya gani musu da musu sun yi gida a jirgin duwana wani abin da ya taso ta nuna cewa annan wannan bayan Allah sun ɗauki mataki sun gyara wannan matsala da gudan abin da suke yawa Allah ya saka musu da alkhairi dan uwa masu albarka uwaye mata muna cikin wannan sura da albarka suratul zukhruf mun tsaya da daidai aya ta saba'in da uku yau za mu tashi aya ta saba'in da uku aya ta saba'in da hudu Allah ce innal mujrimina fi azabin jahannam innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun Allah subhanahu wa ta'ala yace innal mujrimina lalle ba su aikata ayyukan sabon Allah masu aikata aiki na kafin ko masu aikata aiki na sakon Allah subhanahu wata ala. idan ba su tuban ma Allah subhanahu wata ala ba Allah ya ce suka mutu ko suka zo lahira da wannan aiki na zunubi ba su tuba ba fi azabu jahannam suna cikin wata irin azaba ta wurin jahannam Allah ya kare mu daga jahannama kuma khalidun suna kadar ta mu da goma kenan wanda ya mutu akan shirka mutumin da ya mutu akan shirka to shine wanda yake da goma a jahannama amma wanda ke aikata aiki na sako wata kaba'ira da cikin kaba'irori to irin wannan bari da goma nama sai dai ana ke shigar da shi nama a yi masa azaba gwargwadon su zai zai gwargwadon zunubin da zai daga daga nan kuma daga baya za a iya fitar da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akwai wanda za a fitar da shi daga nama ya kurmushe kurmus kamar gawai amma duk da haka kwanakin da aka ɗaiba masa na ya zauna a cikin jihar jihannama ya ƙare su sai a ɗauko shi a kaɗa cikin wani da teku da ake kira bahar haya kogin rayuwa sai a nutse shi sai ya dawo kan kamar ainihi ne a sa cikin wuta ya yi baki ya yi jawon a duke shi a isa mai da shi to haka nan na an kai jahannama an tarwaye shi ya yi zaman da yake na zunubi an tarwaye mai zunubai ne sai a kada a cikin aljanna Allah ka yaje muna Allah ka ya mana da rahamarsa kada kai muna azaba da jahanna wato jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da ya zo sallar farilla kana ya ta'awwaz min arba'in yana neman tsarin Allah da ababe guda daga cikin yana neman tsarin Allah daga azabar jahannama yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama kullun fa sallallahu alaihi wa sallam Allah ke ko sallar nafila ba ce sai manzon Allah ya nemi tsarin Allah da jahannama wannan ga nuna hadarin wurin jahannama an ce da za a ɗauko ƙyanƙyashin wutar jahannama ƙyanƙyashe guda ɗaya na wutar jahannama a azaba mutum shi da zahar tsawa ya dami wallahi sai kwakwalwa ya kwakwalwa kwakwalwa ya kwakwalwa kwakwalwa sai kwanya sai ta kama da ruwa saboda bala'i kwakwalwa sai nan kwanya sai saboda bala'in da yake bin tsawa garoshi guda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake jahannama ta roƙi Allah subhanahu wa ta'ala tana son a ba ka dama da yi shekara so biyu a shekara a shekara ta yi shekara so biyu Allah ya ce wa nan ya ba ka dama to shekar da ta kai guda shi a sayin da wata duk sayin da kiga wuna ce shekar jahannama ta guda wadda ta lokacin sayin in ta yi ta duk inda kashin ka yake da ka ci na shiga shi shekata guda da an ka ba su dama sannan shekata ta biyu tana yi da lokacin zahi shi a zahirin da kike ji musamman a ce a ɗauke wutar nefa za ki ji kawai sun kodin kurmumut kamar jiya ko ai zahi ko yau ma ai zahi to wannan biyu yana da cikin numfashin jihar nan wata saboda haka don uwa uwa uwaye mata don Allah ya mutum da a jihar nan ku hatar ku yadda Allah ke innan mutum lalle masu laifi masu aikata aiki na kafirci ko munafunci eh Allah ya tafi a zaɓin jihar suna cikin azabar jahannam Allah ya yi misalin jahannam kuma khalidu suna abadan adabta na da ruwa Allah ya kare la yufakkar la yufakkar anhum wa hum fihi mublisun Allah ya ce la yufakkar ba a fassauta in yan jahannama sun su shiga jahannama la yukaffar ay la yukaffar ba a kun sauta musu azaba la yukaffar anhu ba a ba a sassauta azaba ne wahum bi kuma su ɗan sun shiga cikin wannan wasu jahannama saboda bala'in suka ji da azabar suka ji Allah ya ce muku su sakituna sukutul ya za su yi shiru kamar kahiri ya ci shiru kawai mushrik ya ci shiru sun shiru shi ne ma'anar sakituna malamai suka ce shirin wa shiru ne irin na sukutul ya shiru irin na yake tsammani da hidu ya san wata azaba wata azaba in ka ji ko musiba yi ka ana bugun mutum na wance wala da ruwa da ana ruwa kaje mutum na ku ya bugu ba in mutum ya ku wala ta kai da ya nuni shi ke nan ya yi fa'ida ya bi tsawaya shi ma yana ganin daga irin lokacin mutuwa ya zuwa ta to irin azabar da Allah zai ma masu aikata ta'addai masu aikata sakon Allah azaba ce da Allah zai kusa Allah yana gaya musu da wannan sunan duniya kan mutum zai gyara ya gyara in ba zai gyara ba kuma ya ci gaba eh la yafassaru azmi ألا يتبقى تستطر عذاب الناس ومن فيه مطلس ألا يتبقى تستطر من ذات شروع شروع الهيك الثماني معنى ذات الهيك الثماني لسام لكار الأول يا الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون الله أعلم Allah ya ce azaba da mutum cikin wutar jihannan wa ma zalimna Allah ya ce ba mu ce ba mu ce an gaya ma illa abin da jama'a ga irin sa da Allah ya masu in ji kaza kuma sai ce ke za a yi ta shin jama'a an zalunci Allah ya ce wa ma zalimna ba mu ce walakin kanu min zalim ala mu azzalim muhim zalunci Allah baya zalunci ko da ƙwayar azzalla Allah bai ba mu ne ke zalunci mun sa abu ba kyau amma sai mu je mu shekai ya ingiza mu mu je mu ne da ke kai abokan lokaci na ke gangi sharbo ne lokaci na ya hanga zo kiyama ya yi milan kini banna kin yi ta'addanci wanda ya zuwa kiyama sai ke shekar na sai ke shekar ne na sati ke ce ganin mun yi ido biyu da ke duniya ke ke zuba yi hada ido da tsakanin da Allah sai ki shi suna yake sai dai ki dana maganganu da ke amma mutum ya mai magana shi shekan ya riga ya kuma yawa ya tada maka wasawa Allah ne yawa shi su dole shekan shi ne Allah ne yawa wanda ke tada wasawa shi su dole na a shekara zan mutane ya ka ce hmm? kake abinci ce hmm. ba lokaci na ba in ba ki abinci ba wani lokaci yau ne za ki ke wuce da wani wuce mutum da ce su hmm, tsabarin wuce da yau zai shi gaba tambal tambal tambal tambal sai ya kai gaban nan in yanzu kuma akwai matsala sai haɗa ki da wata a abinciya sai da hannun shi sai da ke amin kula da shi sai ba ya amin daga nan ya amin ta kai shi ba nan ba ta ta kai shi ka daga nan kurciya ta samu ga shi ta ga ƙaramin kurciya yana da cikin musibar da muke yanzu gara da zubar da aka yan yara da yan ƙananan su ce wuce ba wani manyan yan mata ba duk yariyar ta san kanta ta kai shekaru da yawa ba ta da ta faɗa wannan bala'i ba ma yan yaran nan su ne ake cuta su da mutar illa abun ba ana yaudar da su su ko ga fada mugun bai sai a yaudare su a ba su shafi kala-kala lori kala-kala sweet kala-kala biskit kala-kala a yi ba da haka ake lalata Allah ya kare Allah shirya mu da yaran Allah kada ka bar da waɗannan yaran kada ka bar mu da dubara kan ba mu yawa Allah a ya mu da lamu duk inda sun da ka tsare mu da suwan kare mu shi ne Allah ya ce wa ma zalanna annahum la yashkurun walakin kanu anfusahum walakin kanu hum zalimun zalimun su ne a azzalimun da anfusahum su suka zalunci kawunan bil kufri ta hanyar aikin kafirci karara mutum na ji na gani ya aikata aiki na kafirci yau jama'a kasar nan ba wanda ka shafi a kusa da an haska an yada an samun full an sa da geran haske an sa dogon ko ba haka ba in dai musu ji kana zuwa wa in ba ku biya ba nan kana da waya kana shiga sunan ana haka abin da zai yi abin da zai kyawu jama'a in ba hasara ba da rashin rabu ni ke samu a cikin bala'i to amma mai rabar shan duka wa ana kuma Allah ya kare gaban sai Allah ya ce ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون تباين wuta, sun daga sun shiga wuta hmm. ana ta gumin su ana ta bala'i darkon bala'i darkon azaba azaba yau ta yi saboda saboda ta yi sabibi ta jiri ta yi tagata ta gata ta yi cikinta ta cikin ta yi sama su kuna jiko kullum bala'i yau daban azaba yau daban azaba da za a yi maka ta yanzu wanda za a yi an jima ta fita, wani yanzu ne shi mutu a sake warwadowa a yi ban samuwar rayuwa a ɗanɗana mai bala'i da azaba la ilaha illallah Allah ya ramu da azaba jahannam kai bala'i ya ci ɗan ɗan wuta to daga nan wana dau sai shi da babban murya su kiraye kazinin na mai gadin wuta Kwamanda cikin mala'iku wanda duk wani makuli na wuta da inda loko-loko yadda ki san banki loko-loko na inda aka ajiye wasu abubuwa to haka da wuta ko ina da inda aka ajiye wasu to sai dai wana da sai su yi shila kun gani ko sai su ce ya malu su kirayi mai gadi wuta ana ce mai malu su ce ya malu kuwa kazan lullahi shine mai gada wuta mai kula da wuta wanda remote control din wuta gaba ɗaya na jahannama shi na Allah Allah ya ba shi mu shi aikin na aka ba shi shi ne kwamandan da yake kulawa da wannan? shi ne sai yan wani kirare shi ce ya malu ta ce na'a liyafa da alaina rabbuka ubangijin ka ya kashe ne wuta linuzina linastari hamil al'adar ka roƙa mana Allah shi kashe mu huta da azabar da azabar da ta hana yawa shi wa Allah ku kula da su ne shi ma mala'ika mai kulawa da wuta maganar gada sun kai shi ya kamar sun ce a ƙara hura muna wuta bala'i ya ƙaru a to umarnin su araba umarnin su zai ɗauka ko umarnin Allah na Allah zai ɗauka alaiha mala'ikatu jilazu shidazu la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna suna aikata umarnin da Allah ya ba to su aje ya aje umarnin Allah maliku li yaqad alaina rabbuka ka roƙa mana ubangijinka a kashe mu wanda azaba da muka sha ta ashe mu a kashe mu huta haka su wani sun ga sun mutu ɗalin za a yi kuma ko sun mutu sake raya su ya ci gaba musu azaba azabar nan za a dinga yi zan abada abada adadi da na cin najira kai Allah kai amma su ga shi yanzu jikin mu ya mutu kowa ya rila kamar da gaskiya da mun tashi wurin gani ko da mu za mu yi wallahi ta ka gane mu ba mu gane duk bai ya mutar da mu waɗanda wa abubuwa sauri ya to ya mamaye mana zuciya zunubi ya mamaye zuciyar mu sako ya yi mana yawa shi ke nan kawar ba mu da kuma sai wani shekara Allah ya samu da suka ce ya kai ya malu da ya kada alaina da kuka ubangijin kai hukunta mana mutuwa mu mutu mu hukunta an ce sai an yi shekara dubu ba ce musu tsara shekara dubu ƙara ba da alkusan bayan shekara dubu sai ya ce musu innakun na su wayar da ya ɗan tanka musu innakun masu zu ku masu tabbata sun yi roƙo sun ara an samu an ce sai bayan shekara dubu sannan na zai ce musu innakun masu zu ku ba su da wani cikin a yanzu da soja aka kawo da an ka ce kawai su mutu bula da shi eh, eh, shi ne ba sai da ke dubara ba sai dai kai kawai eh kina yin surutun ce tun daga nan hannun duk wanda a tun daga nan hannun duka waka ta ja muku bala'i duk soja bala shi ya kama haza muku bala ido sai kuwa ya gana kan yara na nan na shekari goma zuwa goma da rabi kowa ya shi kwana shekarar biya na makarantar da suke bakin makaranta suna hira bakin suna kokowa Ta da ke aji mun kwana an ka dan an dan tafa in shi da su a ko sai ga ana biyu za a zama mai sauya wallahi ba mu goma za mu mutum rauni ga ɗan adam sai ɗan adam ya kawo wasu kiyata dan azaba ɗan za kama libu ba sai an buge ka Allah ya sa mu ya Allah ya ce innakum ma tuzu ku? innakum na fil azabi da'im kuma su tabbata ne a cikin azaba kuna masu dawama a cikin kamar yadda Allah ya ce cewa la yuqda alaihim fayamutu فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم باء حكم تمتوا أكرس إن شاء الله فيموتوا فليسوا ba a hukunta musu mutuwa balle su mutu su huta wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sassauta musu wani nau'i na azabar jahannama Allah ba zai sassauta musu ba saboda yayi yayi da su sun tsuciya Allah da gamar Allah da rahama Allah da falala kai duk falalar da aka Allah ya yi Allah ya ba wa masu wa'azi ga sunan duk yanzu duk kasashen duniya da ke sani babu kamar Najeriya malamai ne masu wa'azi Nijar din ga mun ka tafi muna wa'azi yake kawai suka mamaki an ce ga malamin Najeriya bai wa'azi wallahi in ji garin Nijar mun ka ce yan gidan goma na arziki da aka mun je mamaki ga malaman Najeriya suna jin daɗin wa'azi yan Najeriya suna jin yan Najeriya suna wa'azi sosai amma ba don ba su da malamai ba suna da zartoci farfesoshi ga suna akwai karatu da littafin kasi wallahi sai da muka gama farfesa ma sai da an da ya karatu kuma an da samun kai karatu ga wanda yake farfesa na ya karatu kuma daga baya aka mu zo mai karatu kuma ya tasiri a saurare saboda haka yan uwa iyayen mata wallahi muna kira gare ku shiga sai ke abubuwan da kuma ga muna faɗa mu wallahi ba ba a ta maka mutu ba wallahi gaskiya ce gaskiya ce tsantsa ake gaya mu wanda Allah ya taimake ta ta gane ta yi arziki wanda ba su jiya ba to shi ke nan wa ranar da za ta ci to ba ta mata a duk wanda tambari sai lokacin mutuwa ta roƙi Allah a dawo ita duniya ta gyara ba a yi nan na yanzu aka gyara Allah su ba mu kiyaye Allah ya ce wa ya fi jannabu har asta allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha to shi amma hada shi ya yan wuta yan sun shiga wuta Sun malaya yamutu fiha ba sa mutuwa wala ya haya ko ba sa ga sunan cikin azaba wuro a wani wuri a sunan turmuminu na arahamma Allah ya ce yawon tana cewa rabbana a sarjina min ga magana wai yan suna ka magana Allah ya ce yan suna cewa rabbana ya ubangiji min ha akhrijina Allah ka fitar da mu daga jahannama fa in udna in ka fitar da mu to ya Allah fa in in فإن أولنا فإنا yadda ba أولنا إما هكوما za دمك zo za Allah to أدنا شكرا يا الله قال اخذروا فيها ولا تكلمون الله يقول كاي اخفوا فيها اخفوا فيها وقوما شوزا ولا تكلمون ولا تكلمون كم لهم مكانا kaga wannan kuma da mutum magana mutunci gare masu hannu sai muku ba eh ba ba su a cikin muku wa'azi ba ba su gaya muku haɗarin jihar na ba kada wanda ya sake yin magana sa ufiya waɗa shi wuta wala su mu kar ku sake yin magana إنه كان فريق من عبادي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا لنا وارحمنا وأنت Allah ce inda da fariko min sani wani yanki daga cikin bayin da ya suna cewa na aman ya Allah mun imani sun lana Allah kai mana gafara warhamna الله كيمون الجن كي وأنت خير الله الله rahimin Allah الله mu mafi alkhairin masu اتخذتموهم ذخريا حتى أنسوكم ذكري الله يتوقع أن باين ما توعد ما سرد فاتخذتم سخريا سيبقى الإيسو abin ne iski kuna izgili wani ya ta izgili hatta a saukun zikiri wannan abin hayar kun kamar da da wa'azin da suke ba sai ya muku wa'azi kuna ya muku izgili kamar irin yadda annabi nuhu lokacin da yake kera jirgin da Allah ke kera sai mutane ne na zuwa yanzu nuhu wa'azi ya buwaya kuma yanzu kayan sarki aka yi kujuwa a wani na. in yadda na zanna irin wasu da zai ce za a na ruwa mata waye ko za a na hawa mata daɗin baki ko to za a ne sai kai faɗa mu da shi irin mutanen gana wasu da ba zara su hmm. wasa ta ta kakara za a na yi musu wayo a kara su a za su ce zara na ku abin da yake cewa wai daɗin baki na haka yau to wani daɗin baki aya ce da daɗin da wani abu komi aya da hadisi a hasara ba wanda aka ce zo kai kai ba wanda ba mu magana zara, ba mu magana tarika ba mu romu kowa ne gaskiya ce in ka zo kai kai kowa Allah ya samu dace shi da suke cewa wa kuntum minhum tadhahu ko a kasance waɗannan mu'minan masu wa'azin ku ne musu dariya wallahi kun gane mu in ni gwada muku irin fuskon da aka kai muna a cikin ɗai don mun ci zara muku wallahi kun kun so ya ba akwai wata idi daban ke mantawa tun daga filin idi aka kama watsa mai kasa ina cikin sa tutuwa ne an na kawo gari ana da samar samar samar izala dan izala dan samar no go wanda akwai wani gari a cikin ana da tsuntsaye akwai takarda aka rubuto zangare da ya takarda gari da da gama a samun naira shi bani in nufu masu lafiya da gudawa an gire ta ta ta da kakana don kuri guda ne kakana tuwa ne gare da rewa masu ya tuwa ne maka bari shi a yi bari mun ga sai daji da daji aka gama ake daji baya da tare da wanda muke tare da ce ina labarai yake ma da muke aka shi kawai zama a kama ne mun ga zo ta kirkar da gidan kuma ba wannan abin ba a ya taso da kan ya yi biyo shi kai mana da kai ya ɗan kwaɗin har zuwa inda za ka kuwa Allah don Allah ya kusa kai wanda ka za ka ga in muka shiga da inda ya ga wata lokaci Ya ce in zai ba izala na la'ila in kakkata zirki kakkaba zirki la'ila in shi mai la'ila a izarta wallahi wanda labari tabbas kuke gaya haka ake muna amma sai da aka kai wajen kasa auki babu garin da aka zara kamar mutane wanda suka da tabbatin da aka yi mana sai aka dawo da izara kowa ita to mutane ba su gane ba su tsara ake kubar mutane kan su abu sun yi sun cika sun waɗanda ka gani yanzu lokacin cikin da yanzu waɗanda sun fi waɗa da mu ne sun su Allah ya sa mu gane saboda gaskiya mu gane yi aiki da ita huta Allah ya ba mu cikin kiyaye to shi ne Allah ke cewa ko da a لقد جئناهم بالحق ولكن أكثر أكثركم للحق كارهون الله سبحانه وتعالى يكيد ودى سوى لقد جئتكم بالحق لقد جئناكم بالحق الله هنا مغنى في موسى يقول يا أهل النار يا كل موسى لقد جئناكم بالحق أتورا يا كل موسى laƙar jina na bil haƙi a duniya na zo muku da gaskiya ala da rusu ta harshen manzanni lawutta ba su nuhu da kun bi gaskiya nan lama da kantun hadar madakalar fasi da ku shiga wannan wurin ne tashin hankali da rasa ma'ana da wa'azojin da aka yi mu kun bi ƙur'ani kun bi sunna da ba shi ta ba wanda yau ke neman a fitar da ku daga gare ta walakin aksartu haka ne walakin na aksarku sai da mafi yawan ku da haƙƙi game da gaskiyar da ake karantar da ku ake muku wa'azi kare kuna kuna kyama fatin dalal sai kuka bi ƙasa wa wasa da zai yi na sai wannan ƙasar sun sadar da ku zuwa shiga wuta ba abin da ba a yi ba an yi muku wa'azi an yi da rana an yi wa'azin rana an yi wa'azin dare an yi wa'azi ba su da ba a wa'azi yanzu a zo amma sun mutane ba sa yi duk wanda Allah ya rubuta mu shirye ba ba su shirye da aka faɗa a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi a yi ta yi amma ina wayannan wanda Allah ya rubuta ma sai su shiga wuta to sai su shige yana jin to ya hankali guda a nan in an zo gobe sai mu tashi daidai wannan haya ta saba'in da tara abinda ma karanta dai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah ya yi muna Allah ya amince da mu a kan da muke da ya gafarta mu da zama baki daya Allah ya muku albarka zuwa ya muku albarka yawa mazajen ku albarka yadda mazajen ku suka ba ku dama ku zo ku saurari maganar Allah